Yarjejeniyar ta tanadi gwamnatin jihar Adama za ta samar wa tawagar ƙwararru a fannin noman rani, kiwon tsuntsaye da kuma turke dabbobi na ƙasar Isra'ila kadada dubu goma, yayin da kuwa ita ƙasar Isra'ilar za ta horas da su irin dabaru da suke amfani da su a ƙasar ta. Babban sakataren hukumar kula da Kiristoci masu zuwa aikin ibada ƙasar Isra'ila na jihar Adamawa Bishop Jin Gamayo ya ce mutane ɗari daga cikin dubu da ɗari biyar da suka idar da aikin ibada bara a Isra'ila suka sami sami horaswa a fannoni da dama na noman zamani a matsayin shimfiɗa na wadata ƙasa da abinci. Wannan koyin da aka yi dinnan na son tabbatar maka daya. Ya kamata a ce inda za mu biya ya kamata a ce dala dubu ɗaya da ɗari biyar kowane mutum. A mutane ɗari dai ka san dai ya kama nawa Amadu madu da haka kyauta aka yi mana. Kobo ba mu biya ba. Abin da su suka yi mana a can shine suka ce technology da ake nema don ku yi amfani da shi ba sai kun je kasan waje ba. Yana nan a Najeriya yana nan don kaga ko mu ne muke ɗauka ba mu yadda shi saboda haka ba sa bukatan wani kuɗi a'a don a je na nan nan na yi hira da wasu daga cikin waɗanda suka sami horaswa kan fasahar noman rani kiwon kifi da kuma dabbobi Dr. Yusuf Hayatu. malami a kwalejin koyar da sana'ar noma na ganye da ke jihar Adamawa an ɗauke mu mun je mun ga gonakai daban-daban da yadda suke aiki da fannin eh, noman zamani wanda muka koya mun dawo kamar noman tumatir da sauran ababen da muke noman su da rani da damina zaka sami irin waɗannan abubuwa ba a iya noman su domin akwai abubuwan da yake affecting nashi da yawa misamman eh, kwari da sauransu amma an koya mana yadda za mu yi rance akwai abin da ake kira green house ko kuma growing houses inda za a yi wannan dakuna a yi shuka waɗannan irin tumatu da sauransu da damina domin da damina in ka duba ka gan ba tumatur shine sa tumatir yana tsada ana sa ran kowanne daga cikin mutane ɗari da suka sami horaswa kan sabbin fasahohin noma zai koya wa mutane goma a karamar hukumarsa kamar yadda Mrs. Felicia Nzomi Shaki ta yi bayani. Wato suna da yadda suke kiwon dabbobin dabbobinsu wanda ko da masu kiwon dabbobin mu da muka tafi da su ka ce yi abu haka ba kuma ba koye mana asirin yadda ke yi ba duka sun fitar mana ba su koye mana komai ba kuma a tsakanin wanda muka tafi da su akwai wanda ma suka fita daga lafiya yanda dawa mu muna kokarin yanda za mu yi abin da muka koya a can kuma mu zo mu koya ma wayan don kamun mu dama mun sa kanmu a different corporate yanda an mun zo mu san yanda kowa a local government din shi zai iya hada dan kungiya ya koya mu abin da ya ribato daga can Isra'ila. Kawo yanzu kananan hukumomi bakwai daga cikin ishirin da ɗaya da kuma kwalejin koyar da aikin noma na ganye da ke jihar Adamawa sun soma amfani da sabbin fasahohin noma kwatankwacin na ƙasar Isra'ila. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.